dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam da Masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na kasuwa a kai miki dole. Shirin da ke nazari kan sha'anin kasuwanci, masana'antu da kuma tattalin arziki sunana Ramatu Garba Baba. an tsakanin Farkon shekara a Najeriya dai kan kasance wani lokaci na bayyana dubban miliyoyin nerori a matsayin kasafin kuɗi na gudanar da ayyukan gwamnati. Kasafin kuɗin da bisa al'ada ba kasafai ake aiwatar da shi ba. Wani ma abin da ke ƙara ɗaurewa masana tattalin arziki kai har ma da su kansu talakawa da ke wa batun na kasafin kuɗin kallon al'amari na 'yan boko. shine yanda gwamnatin Najeriya musamman a matakin jihohi ke hankoran kiyasin wato kashe maƙudan kudaden kan ayyuka kowace shekara. Alhali kuwa rahotanni na tabbatar da cewa yawancinsu na dogaro ne kan gwamnatin tarayya wajen biyan hatta albashin ma'aikata. To saboda haka ya shirin a wannan makon zai duba shin menene kasafin kuɗi da kuma mahimmancinsa a tattalin arziki da ci gaban ƙasa ko jiha waɗanne dalilai ne ya sa a yawancin lokuta ba a aiwatar da shi abin da ya sa har talaka ke masa fassarar batu na 'yan boko. Da farko, Dr. Idris wanka na sashen nazarin tattalin arziki da ke jami'ar Abubakar ta fa Balewa a Bauchin Najeriya ya mana bayani kan ainihin ma'anar kasafin kuɗin. abinda yake nufi da kasafin kuɗi a takaice ana magana ne a kan kuɗaɗe da gwamnatin ƙasa take tsammanin da ta samu da kuma hanyoyin da take tsammanin za ta kashe su a wannan shekarar usually in ka an yi maganar uh, kasafin kuɗi ana magana ne na shekara guda wato short term uh, fiscal uh, uh, plans na government kuɗin ba sa ƙasa dama daga kaji an yi maganar budget to babu kuɗin a kasa shi yasa ake cewa expected income and expected expenditure to kaga yanzu alal misali mu gwamnatin Najeriya ƙasa ce wacce ta dogara mafi yawancin dogaran yana tattare da sai da ɗanyen mai so za a yi tsammanin based on abin da ake samu na gangar mai kowace rana to kuma sannan da farashin sa a kasuwar duniya to cewa idan mun sai da ganga kaza a shekarar nan za mu iya samun triliyan kaza daga bangaren wannan siyarwa sannan internally generated revenue dinmu za mu iya samun kaza wato kuɗaɗe da ake samu haraji na cikin gida daga kamfanoni da individuals wato mutane To kamar yadda bincike ya nuna dai daga matakin tarayya zuwa jihohi ko kashi arba'in cikin 100 na ayyukan da aka zayyana kasafin kuɗin kowace shekara ba a aiwatar da su bisa wasu dalilai. Misali, a ce faɗuwar farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya ga ƙasa kamar Najeriya da ke dogaro kacokan kan man fetur. To don jai yadda al'amuran ke gudana, gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar na jihar Bauchi ya ce suna iya nasu ƙoƙarin wajen biyan buƙatun jama'a bisa ga abin da suka samu daga gwamnatin tarayya. Ai abin ba wai na magana kuɗin da za a aiwatar ba ne tun farko. wannan eh, kasafi ne a na kuɗi aka yi shiri ne wanda ake da niyyar za a aiwatar da shi a shekarar 2017 wallahi babba a ciki shine na taɓarɓarewar tattalin arzikin najeriya wanda dama ya dogara ne akan man fetur kuma mun san yanayin da man fetur ya shiga kasuwannin duniya ah, a da kafin wannan gwamnatin ta ta shigo gangan man fetur ta kai dalar amerika 115 har ma fiye amma a yanzu tana nan ne tana yawo tsakanin dala talatin zuwa dala arba'in to wannan ga mai hankali duka ya sani in ka zauna kai lissafi za ka sani misali kai ne kakan tafi kasuwa da naira ka ɗari da goma sha biyar da ka je kai cafa ne katsan sai gashi an waye gari yanzu dala arba'in kawai kake samu ka tafi nan tilas ne eh, cafanan kan nan ya gurgunta dole ya ja baya wajen yawa da wajen inganci to irin kalubalen da muke fuskanta kenan a ƙasa najeriya a yanzu daidaita su muka yi ya zama na daidai ruwa daidai gari to dalili kenan babba da yasa muka samu rara a takarda rara da za mu iya kai shi wajen aiwatar da ayyuka na ci kuma kuna tabbacin akwai magana aiwatar nan kuna tabbacin cewa za a insha Allah mm-hmm. ai abin da zaka duba mm-hmm. a kasar Najeriya ga baki ɗaya daga hawan wannan sabuwar gwamnati a tarayya da dukkan jihohin Najeriya ko kan babu ake idan muka kai wani matsayi muka fuskanci cewa ba mu iya aiwatar da abubuwan da muka yi alkawura a kai ba muka ga kuma bashi ne zai fishe mu bashin nan kuma ba zai yi mana alaƙaƙai ba bi izinillah za mu To anya kuwa ana yi wa al'umma cikakken bayani kan wannan batu na kasafin kuɗi ta inda watakila za su gane wuraren da aka samu akasi? A cewar Alhaji Ahmad Sha'ibu mai sharhi kan lamuran yau da kullun a lokuta da dama ana barin talaka ne cikin duhu yawancin kasafin da aka yi aka yi bisa ga tattalin arziki ko na jiha ko na ƙasa to sai zamana a samu wani masifa ko kuma wani tashi hankali ko kuma wani abu wanda zai sa kadaden kaya su tashi ko in ƙasa ne ya kasance ko na mai in kuma na jiha ne wani su musifu su faru ya kasance kuɗaɗen da ake tsammanin da su shigo ba shigo ba to dole ne sai a zauna a sake tsari wani kuma in gwamnatin da bata damu da ta zauna ta sake tsarin ba ne sai ta yi shiru ta yi abun da ta ga ya kamata to a ƙarshe sai ka zo ga wannan tsarin da aka yi na kasafin kuɗi wani niyyar da aka yi duka bai faru ba a dinga faɗakar mutane da kai in ma ba faɗakar musu da kai ba a dinga yin ayyuka wanda za su gani su san cewa eh sun ji an ce biliyan kaza a gidan rediyo jiya to sun gani a ƙasa to wannan shine abin da zai sa mutane su yarda da maganan bajet ɗin da ake yi kowane shekara ya zauna ya hutu saboda To ko waɗanne hanyoyi ya kamata a bi wajen bin diddigin ayyukan da aka zayyana a kasafin kuɗi domin ganin an aiwatar da su. Malam Rabi'u Gama masani ne kan kasafin kuɗi ga abin da yake cewa. iya yi ta hanyoyi daban-daban za a iya ta kungiyoyi kungiyoyi za su iya zuwa office office na na budget suna karban budget kuma suna bin ma'aikata ma'aikata suna ga cewa abin da ake haka aka yake a ciki ne sannan kuma za a iya yin sa ta wato ilimi yana da muhimmanci yanzu da wannan internet da ake da shi ana akwai website da ake bude ana saka duk wani information mutum yana kwanci a ganin shi zai iya budewa ga me ake yi me aka yi me ba ai ba yana da dama ya tsokaci akai akwai freedom of information bill ma da kasan a law da aka ba kasan nan yana da dama yi A halin da ake ciki dai yanzu wasu jihohi na ɗaukar wasu matakai na rage nauyin da ke kan gwamnati ta fannin haraji da rage ma'aikatan bogi domin samun rarar ƙarin kuɗaɗe na gudanar da ayyukan da ke kasafin kuɗin. Honorable Umar Ahmad na faɗa shine kwamishinan yada labarai a jihar Gombe, Najeriya ga bayaninsa. akwai wanda ake wa ma'aikata na gwamnatin jiha wato state, eh, state government uh, civil servant mm. akwai wanda ake wa kuma local government uh, civil servant to kamar shi na local government har yanzu ba a gama ba ana kai ana kai amma duk da ana yin wannan verification din bai hana fa ana biyan kowa salarinsa ba don ina tabbatar maka satin da ya wuce kwamiti sun danka shi shugaban ma'aikata na jihar gombe a report wanda report din tuni ya shiga hannun shi mai girma gwamnan jiha alhaji ibrahim hassan dan kwambo kuma bisa ga abin da muka dan gani kafin a gama fitowa a yi bayani shine an samu an samu lallai akwai ma'aikatan da aka samu na bugi wanda ba ma'aikata ba ne na gaskiya an tantance an ware wasu kuma a sakamakon haka kaga an samu ma'aikata akalla za su kai wajen 600 wanda yanzu an tantance aka fidda waɗancan da ake da ɗan kokonto kaɗan a kansu a duk da haka ma'aikatan nan za a samu da yawa wanda na bugi ne kuma an samu an samu rarar kuɗi a takaice kafin a kammala a yanzu muna hasashen kamar akalla za a samu kamar naira miliyon 25 a kowane wata rara wanda, wanda state government ta, ta, ce ta, samu rara daga cikin waɗannan kuɗaɗe da ake biya na bugi to kaga wannan kuɗi zai taimaka su masana da ƙwararru kan kasafin kuɗi na cewa a wuraren da aka kasa samun nasarar aiwatar da kasafin kuɗi akwai buƙatar bayyana jama'a ainihin gaskiya kan dalilan da suka sa aka kasa yin hakan domin kada a bar talaka da tagumi. Madalla. To masu saurare duka-duka a nan shirin na kasuwa a kai miki dole a wannan makon zai dasa aya. A madadin wakilin ma Bauchin Najeriya Shehu Saulawa da ya taimaka kwarai wajen haɗa wannan shirin da kuma jami'in da ya sada da ku Hassan Al-Hassan Sulaja. Ramatu Garba Baba ke muku fatan alheri, mu lafiya. Zamani ya zo sai kana